عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتقى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نجركم من نجيتنا تقسم تقسم نفسه المسلم إن شاء الله آه، يوم هو آه، جوزة الجماعة الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جوزة الجمعة الأولى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 فأما القسم الأول فإنا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أكثر من العلوم من غيرها وأنفع. فأما القسم الأول كشف آه، الذي يعني كشف نفرقه كشف نفرقه لم يأتي يعني هيك واحد في على ثلاث طبقات تقوم في الرواية على ثلاث طبقات ba tare da ko ba yake fa amma kismul awwal kaso na farko fa inna fa inna na mu natawakha ko nata'akha ko nataharra ma'anar ta nafsu wato zani nufin an tuqaddima al-akhbar muqaddamar da wato hadisai Allah allati hiya aslamu min al-uyub min ba. wanda ta fi kubuta daga dukkan wani aibi daga waninsa wa an ba suka fi kuma nisaya tsarki wato ba shi ma dai wannan ma'anar assalamu min al-uyub ma'ana babu ilal a ciki al-uyub da suke zuwa a hadisi akwai aiki wanda yake zahiri akwai aiki wanda yake hasmi to ya haɗa dukkan nau'in biyu kamar yadda za mu gani a cikin mukaddima da cikin za ku mace akwai wato akwai abin da yake suka a kan ingancin hadisi a bayyane kamar ya zama to rawin ba adali ba ne ko ba shi da ba ko akwai tsari. akwai rashin saduwa a cikin isnadin akwai kuma illa wanda take hafiya a boye take ba ta bayyana sai ga ma'abuta zurfi a cikin sanin wannan fannin to shi maksudin imam malik imam muslim farkon hadisan da zai kawo alkismul awwal ne hadisan da suke wato hiya aslamu min al-uyubi min ghayriha kun fito kowannen su kubuta daga wani aibi duka wani su wa an ta ha anan ake tsayawa kada a ahsan ke sa yake ba da mil ahsan da muka ce wa an kami an ya kuna na su yuha ahalar istiqama magana ba ta istiqama ya aslan min al-ghuyub wa an ka sai ka tsaya nan saboda min din da ta zo daga baya al-bayaniyya ba min ce a tafsiriya ba da suke ba tare da afal tafsir min an ya kuna من أن يكون ناقلوها أهل أهل استقامة في الحديث من أن يكون أهل من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث من سنة أي واتو وهو معنى ناقلوها رواتها سنة الناقل رواتها ما في رواية وأنها جسم تكفن شيء أهل استقامة في الحديث ما أبوتا استقامة أحاديث ما أبوتا istiqama a hadisi ma'anar istiqama daidaito ma'ana ba sa sabawa a riwaya shine yayin da suka riwaya in ka haɗa da riwayar waɗansu waɗanda suke su da wuya za ka samu rashin istiqama za ka ji kuma riwayar ba ta take a ba ta sabawa sannan su kansu riwayar tasu ba ta sabawa da juna sauraka al-istiqama kan ta zaman amrai a wajen masu riwayar hadisi istiqama ta farko shi ne riwayar malami ta dace da riwayar waninsa na biyu riwayar ta shi kansa yayin da ya zama to ya ruwaito hadisin a lokuta daban-daban zaman to babu sabani wanda shi ne ke nuna kansa shi a halin istiqama domin idan ya saba ma waninsa ya nuna kan cewa musamman in waɗanda ya saba ma sun bi shi yawa ko sun bi shi hadda ya nuna kanta da a idan ya saba ma kansa a cikin riwaya ya nuna kan cewa riwaya ta babu istiqama inda yau ya ruwaito a haka gobe ya ruwaito a haka al-misali ya tashi ruwaito hadisi guda daya hadisin sai na umar inda mala amalu jini ya wata ya rubuta shi isnadin umar wata ran sai ya rubuta shi da hadisin wani sahabi da wani ya rubuta ba shi da istiqama ke na'am وإتقان وإتقان لما نقلوا وإتقان لما نقلوا ده إتقان شيء وتوسعوا ده أبو يستوي al-itqan shine yanda za ka a wato wanda da aka samu kuskure a cikin riwayarsa shi kyautata shi wajen lafazin da suka ruwaito a da wajen tsawon a matsin ko a isnadi ga abin da suka ruwaito na istiqama ba ta adala ba ai ta ke istiqama tamkil hadith eh, istiqama a hadith eh, wa isqan isqan din ta ke istiqama din istiqamar da yake nufi ba ta adala ba inda eh, yana nufin ta wato a ta riwayar su da zama ko ala wasirar su wato a tsaye take babu da iya jan nan wato kusan aka fi istiqama shi ne a iya jan karkata in ka yi layi haka a karkace a karkace haka ce wannan mu'awwal ne iya jan al-istiqama ba layi tsaye da su riwayar su a tsaye take ma'ana ba ta saba ba ta fita daga al-haq al-mustaqim لم يوجد في روايته اختلاف شديد shi zai fassara maka al-istiqama da lam yujad fi riwayatihim ikhtilafun shadid ba a samu sabani mai yawa a cikin riwayar su ba wani sabani yake nufi a nan yana nufin sabani da riwayar sauran masu riwaya wato in kai mukaranarsa da riwayar masu hadda sai ka samu tasu riwayar da ta masu hadda ba

ta san ruwayar ba ta saba ba ta waɗansu ba wanda suka fi shi ko suka fi shi hanta sannan kuma ruwayar ta ita kan kanta ba ta saba ba junanta ba نعم كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين كما إذا أكتاموا أن أكل ديوان يسمى في رواية عثر فإن عثر على أنه ما استحق اسم كيف إن وجد كما إذا أكتاموا أكل ديوان يسمى في حديث وأن إشارة لك cewa wato masu rauni daga cikin riwayar hadisi suna da yawa kun ba zama to mafiya yawan su ba masu istiqama din su ne kaɗan masu rauni su ne suka fi yawa shi yasa yake su ne suke da yawa shi yasa yake ala kafirin min al-muhaddith na'am wa ba da dalika bi hadisi ya bayyana a cikin hadisin shi فإذا نحن تفصلنا أخبار هذا السيف إلى الناس idan fa ina nahnu na idan muka muka dame wato muka tsare da hadisan wannan wannan aji na mutane ne ahlul ismi awwal kenan idan muka gama kawo hadisan su أتبعناها أخبارا يقع بأساليبها بعض من ليس بالموصول بالحسن والإتقان. تو إتقان بيد حديثين يقع في أساليبها بعض من ليس بالموصوف بالحمد والإحسان sai mu kawo hadisan waɗanda a cikin isnadin su akwai wanda yake shi ba a sifanta shi da alhib hadda da abin da ya ruwa yake wal iskan da kyautata da kyautata haddasa da riwayarsa shi ba domin ahalul ismul awwal su ne waɗanda suke babu wannan a an sifanta su da a ahalul hibri wal iskan to zai kawo hadisansu ala wajen isti'a ma'ana biyu su faɗi da zai yake ba faɗi da ta kafaina a takaffi shi ne al'isti'a ganewa wato sai ya in ya zo a baji sai ya gane hadisan waɗannan ahalin tsabakan kula to sannan kuma sai ya biyar da waɗanda suke su hadisansu a cikin islamin akwai waɗanda suke ba su da wannan sifar ta hadda da iskali kafin fil hmm? المقدم قبله kamar wato ajin da yake an gabatar kafin su wato ba su da ilmi wal suna da ilmi wal isqan amma bai kai a hannun sabakan sura ba shi ne wannan shi ne za mu zo kan wannan magana yanzu bari mu gama maganar sa saboda a kan wannan magana ta musulmi malamai sun yi sabani wajen fassara malamai su yi sabani ne muslim ke nufi waɗansu suka ɗauki maganarsa akan abin da ya faɗa waɗansu kuma sai suka shigar da wato suka bibiyi littafin suka ga yaya hadisan ya masu ruwayar hadisi da cikin mutum don su fassara aikin sa manhajinsa practical yanda yayi da kuma abin da ya faɗa a cikin muqaddima wato ba su zama jusa da cikin wal isqal ba ka sintul muqaddimi qablahu kamar ajin waɗanda suke ya gabace su kafin ya yadda al-muqaddami qablahum wanda yake magabaci kafu su ala annahum wa in kanu fima wasafna dunahum ala annahum tare da cewar su wa in kanu fima wasafna dunahum duk da yake su ba su kai matsayin wato suna koma bayan su a cikin abin da muka sifanta sifanta na su iskan kenan fa in nasbat dhikri fa in nasbat dhikri wa dhikri وتعاطي العلم يشملهم فإن اسم الستر domin sunan alkitar cewa wato suna da sutura ma'ana ba su da babu tuhuma a kansu in ka ga an ce mastur wanda yake wato ba babu tuhuma a kansa wasbir da gaskiya wajen riwaya wa ta'aqul ilm da kuma neman ilimi ya shi mana dukkan wannan suka ta tare da kaga aka yi magana sitir ana nufin kan cewa wato mutum ba mashhuli bane an san shi amma halinsa masu ma'ana ba mu tuhuma a kansa afsir ko ake hukunci a kansa da gaskiya to an tabbatar masa da adala da adalci wa kadalika ta'adul ilm domin malaman hadisi ba sa karɓar riwaya daga wanda yake ba a san ke neman ilimi ba ba a san malaman su ba a kai shi a cikin wannan harka ta neman ilimi ba kawai a biya yi riwaya hadisi ba a san yake zan kowa ba ba ta fage wannan. shi yasa ga imam muslim in ko lura imam muslim yana da cikin waɗanda suke kafa wato a asasin ilimin mustalahul hadith wani lokaci duk ba a kafa wa'annan terminologies da ilimin mustalahul hadith ba da maganganun irin su imam muslim ne shine malamai suka fitar da ka'idodin ilimin mustalah saboda haka kaga in malaman hadisi suke suna maganar adala abinda suke nufi rashin tuhuma da gaskiya da kuma sifantuwa da neman ilimi shi sa suke cewa ya zama to alal akalla an samu mutum biyu suna riwaya daga wajensa wannan shi ne zai nuna kan cewar wannan an san shi da neman ilimi na'am كعطاء كعطاء ابن السائب كعطاء ابن السائب كمر عطاء ابن السائب عطاء ابن السائب أبو يزيد الكوفي الثقفي تابعي wa huwa thiqa amintacce ne sai dai ikhtalafa fi akhirihi fi akhir umri a ƙarshen rayuwarsa yayi ikhtilaf al-ikhtilaf shine wato mutum girma ya zo masa da zai rikici ya manta abin da ya rufe ko dan suna yin ikhtilaf hatta fatiha ba za su karanta to waɗansu daga ciki waɗansu kuma akwai abin da ake sadarwa da ikhtilaf shine mutum ko ya makance kuma ya kasance ta yana da tafai da suke dogara wajen riwaya in yi makance sai ya ce zai riwaya da abin da ya kiyaye kuma bai riga ya gama kiyaye shi ba inda ya riga yana dogaro da littafin sa ne wannan sai ya sanya kurakurai a cikin riwayarsa kamar yadda faru da abdulrazak ne musamman waɗansu kuma ‘ya'yansu su ne musu gata daga zarar sun ga wannan abin ya same su sai su hana a yi waya da gwamnati sai ba zai yi waya ba saboda kada wannan ya zama to aibi domin in aka ba a gane ba a tantance riwayar ta lokacin da yake a sahihi ba da riwayar ta lokacin da yake bayan wannan illar ta zo masa ba na wani jiki sai su watsar da riwayar da saboda tsoron kada a watsar da riwayar ta gaba shi ɗaya to in yana da 'ya'ya waɗanda suke ɗaliban ilimi ne sai su hana shi yin riwaya bayan wannan abin ya same su to amma ibn sa'id yana da cikin wannan amma shi an mai an tantance wanda ke waya daga wajensa daga wanda lokacin yake da kuma lokacin yake da lafiya da wanda suke daga baya kamar irin su su yana sauri su ji ba sun kiyaye sun ruwa ko hadisansa lokacin da yake da lafiya na'am ويزيد بن ابي زياد ويزيد بن ابي زياد يزيد بن ابي زياد shi ma yazid ibn abi ziyad yana daga cikin ruwa waɗanda suke waɗanda suke an amma kuma akwai magana a kan sunfinsa shi yasa alhafi ibn hajar ya sufanta shi da cewa saduqu sayyidul hifz wa huwa qurashiyyun dimashqi وليس ابن ابي وليس ابن ابي سليم ليس ابن ابي سليم شما جمهور معلمي akan cewa ba'i shima sannan kuma bayan bayan raunin sa ikhtalafa ya yi ikhtilafi hadisan su suka zama to akwai istirab a ciki yau da ruwaito hadisi ɗaya ta wannan fuska gobe ya ruwaito shi da wancan fuska saboda ikhtilafi da ya same ta a ƙarshen rayuwarsa tare da cewa a farkon rayuwar ta sama ba ta ƙabari ba shi da wannan hajjar. wa asrarihim wa aqrani wa da wanda suke kama da su wato waɗanda suke suna da gaskiya wajen riwaya amma kuma إلا الواية تفكر حد إلا إما تفكر اختلاف أكا شر رأي وصي وإما تفكر ساتر أفضل رأي وصي ما فرق تحدد بكذاتي كمر أحد الطبقة الأولى من حمال الآثار ونقال من حمال الآثار وتحمال جمع أحامي من حملة الآثار وفي رواية الحديثين wani ƙarin ahbar da kuma masu nakalin ruwayoyi duk masu an ruwa da zunubi to amma imam muslim yana nuna ta ta larabci a cikin wannan matsajewa na'am وهم wa بما inda من العلم والكتب عند أهل da sun kasance. معروفين سنلوني بما وصفنا من العلم والفكر ده عنده كثيفة ده أنا إيه من الفكرة إن أهل العلم أو جمع سئلني وتو معروفين سوشن أنسلتو ذا ده رسل كهما ده إيه وغيرهم من أخران ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة من الرواية الرواية يفضلونهم في الحال والمرحلة فإن وغيرهم ومن min aqranihim daga sa'o'in su ma'ana a tabaka sun yi riwaya ɗaya wajen malamai ɗaya shekarun su ɗaya mimman inda mun ma zakarna min al-istiqani wal istiqama waɗanda suke da abin da muka ambata na kyautatawa da daidaituwa da istiqamar riwaya a riwaya a wajen riwaya yabdurunahum suna yin suna da ƙari suna da wato a falala wato suna wucewa gaba a kansu fil hali wal martaba a halin da kuma matsayi Filhal hal shi ne abin da yake asalin asalin hibs Almarkaba kuma lokacin da yake ɗin an samu sabani duka da dama ana maganar martaba shi ne yayin da suka suka yi musharaka wajen riwayar hadisi ɗaya, sai a samu sabani idan aka samu sabani su ake kawa a abin karshe da wani suke muku da cikin ilimin da malaman hadis suke nema suke wato a suka ke ɓanta da shi shi shine ilimin tabaqatul ruwa ajin masu riwaya wannan masu riwaya daga malamai masu yawan hadisai su ne ake raba ɗaliban su tabaka tabaka domin idan an samu saɓani a san riwayar ba za a kaddamar a kan riwayar ba. لأن هذه عند أهل العلم درجة رفيعة ومرتبة لأن هذه عندك أو عندك هذه نيكو a wata nukar hada a nukar ta a nukar nawawi hada akwai irin wannan saɓanin a na eh, na mai yawa fi yawa fi masu sati in kace li anna hada yana nufin albasko albasko da ya ambata in kace hadihi yana nufin alhafla yadda hadi wannan ɗabi'a wannan tsadar inda ahalin ilm a wajen masu ilimi darajatun rafi'a daraja ce mai tsawo ne wato mai tsawo sosai ne mai madaukakiya wa haflatun saniya kuma ɗabi'a ce tada ce wanda take saniya ita ma mai madaukakiya domin asani shine al'ali ألا ترى أنك إذا واجهت هؤلاء الثلاثة الذي سميناهم yanzu za ka gani idan ka auna waɗannan guda ukun da muka ambace su da aba ibn sa'id da yazid ibn abi ziyad da zayd ibn abi sulaym da mansur ibn al-mu'tamir da sulaiman ibn mahran al-a'mash وإسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد في في إتقان الحديث والاستقامة الحديث واتو كوتة حديثي بكما استقامة واتو زي زي أتكين رواية وتتهم مباينين له ذاك تنجد سنة نفس أسبق موسى لا يزالونه هذا كفنتس منصور ابن المعتمد ينا بجسوم وأندى حج الجمع الرواية تتابع بالصحة صح الأثاري يجمع سوريا رواية جدا إبراهيم النخعي جدا أسود ابن يزيد جدا عائشة كمين لدام بني أجر ثم المصطلة بها بالصحة صح الأثاري منصور ابن المعتمر آه الكوتي بالاسم عن روح مفريد كيفة الخبر أخي سليمان الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش شما مشهورين بالثقة wajen riwaya yana da tsanani wajen yana da fada yana da wajen isma'il ibn abi khalid wanda ya shahara da riwaya daga qais ibn abi khalid qais guda uku dukkanin su a imma a ruwa masu riwaya ne daga ma'abuta daga kufa ba za ka same su wato zai yi suke da irin su laifi na abu da sauransu ba shi sa'id ibn abi khalid a tashi ne mashhur ya haɗu da anas ibn malik da salama ibn al-aswa ya waito daga abdullahi ibn abi aufa da amr ibn surai da sauransu da sauransu da cikin kananan sahabbai na'am لا شك عند أهل العلم من حديث في ذلك. Wannan babu الشكة a wajen malaman ilimi malamai da suke ilimi da hadisi a cikin wannan don ta ba za ta kasu da waɗancan yan ajiyu din ba لله استفاض عنده من صحة حفظ الموصوف والأعمش وإسماعيل وإتقانه لحديثه saboda abin da yake ya zama to safir wato ya ilimi ne wanda yake ya ɗaiɗe kowa ya sani na wato ingancin haddar mansur da amash da isma'il wa isqanihim li hadithihim da kuma kyautata musu da riwaya da kitab wa annahum lam ya'rifu mithla zalika bil ata wa yazid wa lay ko ba san irin wannan wato hadda da istiqama riwaya ba ga ata da yazid da lay wa fi dhikri majra ha'ula'i ila wa ila wazanta wazanta eh, إذا وازنت بين الأفراد وكمان إن ولن haka zalika idan ka auna tsakanin waɗanda suke al'akran wato 'yan martaba ɗaya sa'o'i ka ibn aun kabri aun shi ne abdullahi ibn aun al-bakri da ayyub ibn abi tamima al-safiyani mutanen basra مع ابن أبي جميلة مع اوس ابن أبي جميلة تارد اوس ابن أبي جميلة اوس ابن أبي جميلة الأعرابي إن كنت ذاك أولى سوء آه، بتكانوا في الجولة وأشعث الحمراني لأشعث ابن أبي الأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وهما صاحب الحسن يوسف سجود أو ابن أبي جميلة الأعرابي لأسد الحمراني سنة دجا اسم المجرى الحسن ابن أبي الحسن البصري وابن المسلمين كمحمد بن المسلمين شما البصري كما أن كما أن ابن عون آه، وأيوب آه، صاحباهما كما أن عبد الله بن عون لأيوب السقفياني ذكر بصومه صاحب حسن دي كانوا المجرى حسن إلا أن الكون بينهما وبين هذين بعيد السماء bambanci tsakanin waɗancan shine abdullahi na'aun aun da ayyuba safiyani a jiha ɗaya da kuma au al'arabi da ash'ab al a jiha ɗaya tsakanin su akwai ke ruwa duk wani rawi wanda yake ya shahara da riwaya za a ga almajiransa haka ake da su daga cikin su kaga a cikin tabi'ai kamar su hasan al-basri da muhammad ibn sirin sun mutanen limamin basra dole kusa ba da waɗannan sunayen kan malaman hadisi saboda ɗaya daga cikin abu idan kuka wanda ya yi ta'amuli da ilimin hadisi da fannin na hadisi baya bukatar sai an gaya mata waɗansu hujjoji don ya rajin shugabohin da din musu sun cewa cikin duk waɗannan sunaye manufaktar da ba ba su da wani hakika kawai an yi tunanin su ne daga baya aka ce bari a ce ayi gashi annabi ya fasa hadisi kaza sai sai a yi extrapolation sai a juya a ce ga isnadi wani an wani wani an wani manufaktar sunaye a ce babu hakika gare su haga wannan duk da aka daga cikin turawan wanda akwai wanda ya karanta a tsabakat da ibn sa'ad tsabakat kawai ya karanta ya ce wani abu duka ya ce ba ka duka a hannun sallallahu alaihi ina za a ce waɗannan mutanen ba tsaftar da ba kowa yana da iska kowa yana da haƙiƙar rayuwarsa sannan ke kai wani tsaftar da ba amma ka san har na suna kai wato ah, inkarin gaskiya har ya zuwa ga abin da hankali ma ba zai dauka ba kamar yadda su da kansu ne wannan wanda yake rubuta littafi a kan wanda ya rubuta littafi a kan tarihin yahudawa paul johnson yake cewa a ce annabi musa wato a imagination ne kawai a kuri ya fi karfin gina, kamar yadda makarantu ke tafi ne jiru a ce annabi musa shi ma kamar wani jiran ne a ce ita ai ba zai yi ba hankali ba zai ba wannan saboda waka a yakin da suka faru ba haka zalika ruwa sun hadisi kuma haka suke da zai yi ka ce a ah, kawai manufakar sun su ake ba da sifar da suke a haka to a sha yana so ya nuna kan cewa kamar yadda idan ta yi muwazana tsakanin masu riwaya waɗanda suke a ah, ah, sabakar waɗanda suke yin yi riwaya daga malamai daban-daban kaga daga cikin su suwaye masu harda suwaye wanda kuma ba su a cikin hadda ba haka waɗanda suka zamanto sa'o'i ne tsara ɗaya ne wajen riwaya daga malami ɗaya kuma in ka auna riwayoyinsu za ka kasance akwai bambanci da nan shi ne kawo misali daga almajiran hasan al-basri da muhammad ibn al akwai waɗanda suke yan aji ɗaya wajen hadda su ne abdullahi bin aun da ayyub bin abi tamima a sahdiyani suna ko da suke koma bayan su su ne kamar aukun al-arabi da ash'ar al-kumrani بعيد في كمال الخلق وصحة النفس bawon wato bambanci tsakanin suna da nisa fi kamalin fadli wajen cikar falala wa fi hasin nafal da kuma ingancin riwaya وإن كان عوف وأسعد غير مشروعين غير مشروعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم. تعرف شو هذا عوف عند أسعد فأبا بن كوري وبني دجاجسير دجاجسير دأمانة وجمع المؤمنين. نعم. وتصنع دجاجسير دأمانة أما وجمع حتى بكر ولا تبقى. نعم. ولكن الحال ما وصفنا في المنزلة عند أهل العلم ولكن الحال في حال ما وصفنا بدأ مجلد مكسرا كاشي في المنزلة أو جنة لكم أن نفعتها من المنزلة متى جماعة المنزل عند أهل العلم أو جمع الهدية ممكن في المنزلة يعني مثل سيدنا الظرفية من المنزلة كما يزمنتو على تأويل بتأويل التمييز وإنما مثلنا هؤلاء في التسبيح abin da ya samu abin da kawai to kawai ya samu ka ba da misalin waɗannan wajen ambaton suna ne ya kuna tamsilin sunatan don don misalin na su zama to alama asima ita ce alama alwasu shine ta ake ce ma abin da lalar da ake ma dabbobi ake ce masa Allah kuma abin da ake ake ce masa al-lisan yasdu an fahimha man من غني عليه طريق أهل العلم يصدر عن فهمها من غني عليه طريق أهل العلم wanda yake wato tafarkin malaman ilimi ya yi masa duru-duru shi ne ya zama to alkabi wato wawa baya fahimtar tsari a halin ilm ya zama to zai fito daga wannan ya zuwa ga fahimta wato abin da yi kawo maka wannan misali kenan da ambaton sunaye da wani lokaci in aka faɗa maka ka'ida ba za ka fahimci da sai an kawo maka misali dan ba za ta faɗa mana cewa a zuwa a kan rawi tsabaka tsabaka ne ana bambance tsakanin shirku wani iskan ba za ka iya fahimta sosai ba sai an kawo masa shi ta gina dalla dalla da misali wajen wato ah, jeranta ma'abutansa a cikin matsayin ilimi فلا يقصر بالرجل العالي العالي القدر عن درجته فذا أتكي تام مسلم وانجي كمي ما أوكت يدرجة عن درجته قبل درجته ولا يرفع متبع القدر في العلم فوق منزلته وما أتوكك وانجي كمي أن أنت الدرجة mai kankantar daraja fi ilmi a ilimi fauka manzilati sama da matsayinsa an ji na sama da manzilati ويعطى كل ذي حق خمسين حقه. أكا أبام الزكا ما أبو جن حكي أتي شعني إلي أباش حكي سا. وينزل منزلة. أتريد بشي مزين وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وقد ذكر عن عائشة عن رويته عن أنبته لدى عائشة رضي الله عنها أنها قالت شواتاتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمر شيمو أن ننزل الناس منازلهم مسأل مستنيا متعني أما تنيش هو مباشر درجة وأنا ما يعمل شيء سنتريا بأفا كايد بني أباه هو متعنيسا وسمى وجه شأن إلي فبودا حيث إلي يا أبو ba don su ake yi ba don ilimi in ba a yi haka ba ba a ba mutum ne sa ba don saboda sai a je a karfi ba daidai ba daga wajen wanda yake bai cancanta a karfa ba a yi watsi da daidai daga wajen wanda yake ya cancanta a karfi مع ما به القرآن من قول الله تعالى ذكره وفوق كل وفوق كل ذي علم عليم tare da abin da alkur'ani ya yi turki da shi da faɗin allah ta'ala ta'ala mu ya ƙara a cikin sa da zikruhu ta'ala zikruhu in kace ta'ala din ya zama to sifa ne na allah qaulillahi ta'ala jumla ce iliya da nufin ta'ala huwa ya dauka in kuma kace ta'ala zikruhu an batansa ya dauka wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama da dukkan ma'abucin ilimi akwai wani masani فعلى نحو ما ذكرنا من الوجود نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أبيت أبندا مك أنبت أنا فسكوتي وهكذا من ربوتا أبندا كتم بيم ربوتا لها حديثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الطبقة الأولى su ne waɗanda suke masu hadda da itikani zai kawo hadisansu alawar jini iske a su ne wanda ake cewa imam malik ya yi a imam mutu ya kawo su fil wanda ba su kai su ba su kuma sai ya kawo su yana da zafi wanne zai ɗauko wanne zai tare domin baya komawa ya zuwa ga hadisansu sai in ya rasa abin da zai tabbatar da wato a sai dai kawai ya nuna kan cewa su harin irfi ba su kaɗai da wannan riwayar ba suna da akwai shahidi akwai abu da da daga riwayar su ta hanyar riwayar wanda su ke ba a cikin hanta to ku gana ya ambaci kaso guda biyu ke nan ko kaso na farko su ne ahalin sirri wani ifkar na biyu ahalin sirri wasu ba abuta su sutura da gaskiya shi ne tabaka guda biyu yadda ya kama to mu ci gaba وأما ما كان منها عن قولهم عند أهل الحديث متهمون متهمون متهمون أما ولي كفن شيء بجتكين حديثا عن قومي أو يتوسل متعنيني هم عند أهل الحديث متهمون سوء أبا بنتهما ني وجمع لما حديث أو عند الأكثر منهم هو كما أما جمت يا يوم فلسنا نتساغل بتخريج حديثه to ba za mu shagaltar da kanmu da rawaito hadisan a tahrir shine a riwaya shine fitar da hadisi daga asalinsa shine ka faɗa hadisi tare da isnadi shine a tahrir to ba za mu damu da riwaya su ba wato waɗanda suke akwai a a wajen in a wajen ma'ana an yi ijma'i a kansa kamar wanda za ka ji buhari ya ce kuhu ma'ana malaman hadisi da hakiya sun ce wannan sun bar riwaya da wajensa saboda rashin amincinsa ko kuma inda a sani ko kuma wajen mafiya yawan wannan ishara ne kan cewa malaman hadisi za zafi tsakani wajen mutum ɗaya waɗansu su karɓe shi waɗansu su karɓar karɓarsa to idan mafiya yawa su ne suka ƙi karɓar mutum wannan shi ne yana da cikin sabaka wani yana imam muslim ne wani bayanin aji da wani ke waɗanda suke an tuhuce su in ma wato bil ijma wa in ma bil na كعبد الله بن مسور أبي جعفر Kama كما عبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وأن wato saboda an. wato an cuce su bi wafil hadith saboda sun shahara da wafil hadith na'am wa amr ibn khalid wa amr ibn khalid amr ibn khalid shi ma wannan mustaham bi wafil hadith oh, da abdul quddus al-shami abdul quddus ibn habib al-kala'i al-shami ومحمد بن سعيد wannan يجي أكون ونم أجمع أهل العلم على ترك حديثه في عبد malaman ilimin hadisi duk sun ijma'i a kan cewa hadisansa ba za a karɓe shi ba na'am wa muhammad ibn sa'id al-maslul wannan mashhuri ne da ittiham da an an shi da karya محمد بن سعيد المصري الدمشقي أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا اختلف فيه كمثله saboda uh, yana yana da sanannu bayan ma ba a kuma ga ga tadlisil uh, asma wani lokaci sai ake masa abu sa'id aqiya al-awbi an abi sa'id sai a abu nan ba shi ɗin ne wannan muhammad ibn sa'id al-masrur ya rinka ɓoye kansa yadda ba za a gane cewa ba wani wani sun ɗago shi ko ina ya zo ya to muhammad ibn sa'id al-masrur yana daga cikin waɗanda su ma wato sun an yi ijma'i akan akan rashin riwaya daga wajensa an yi masa abin da take ake ce masa al-maslum an tuke shi da cewa zindiki ne har aka tsere shi saboda zandaka abu ja'far abu ja'far abu ja'far al-mansur qatalahu fi zandaka hadithuhu mawdu wa riyatul ibrahim shi ne yake cewa daga cikin abin da yake faɗa ga jin nawa yake cewa idan kana kalamun hasan lam ara ba'sa al-ajr ala lahu isnada

أبو داود النخعي وأشباههم من ملكهما بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار بصورة ما سوى دسو waɗanda aka tunce su da kin da wato a kiro hadisai da kuma wato haifar da riwayoyi a tauli dai na wallada da mutum haifar da wasu وكذلك في الغالب على على حديث من هذا nan da ina ganin نعم كذلك من الغالب على حديثه المنكر او الغلط هكذلك وانت يجي galibi a cikin hadisinsa almunkar shi ne hadisi wanda yake ake inkarinsa ma'ana almunkar shi ne wanda ya tabbata kuskure awil galab ko kuma ko kuma shi ma dai algalab din kuskure ne ana amfanin munkar wajen kuskuren da ba zahiri ba ne sai sai an yi gaus sannan za a kyale za a gano shi shi ko alzalar a bayyane to wanda yake galibi a riwaya sai kuskure a shi ma da cikin wannan aji to da ka kunga hawa hawa ne akwai waɗanda suke an tunce su da akwai wanda suke masu kirkiro hadisai ko an tuhumce su da kirkirar hadisai sanan tsabaka na biyu waɗanda suke su ba a tuhumce su da yin karya ba inda in aka mutu an tuhumce su da kirkiro hadisi ma'ana ana tuhumar da karya ke su ba an tuhumce su da karya ba amma galibi in sun yi riwaya kuskure saboda koyaushe za a ga sun faɗa abin da dukkan sauran malamai za su faɗa أمسكنا أيضا عن حديثه تسوما أمسكنا مو سوى هنا ثاني ولا بن رواية واحد وعلامة المنكر لحديث المحدث علامة المنكر تذكري رواية حديث ما رواية حديث والدي رواية حديث إذا ما عرفت رواية إذا ما عرفت إذا ما ko ka a wasu ne zai iya zama a wasu ne. Ina ka haɗu da wasu riwayatun riwayatun ne? Riwayatun idan ma uribat riwayatuhu idan aka wato bujirar da riwayarsa lil hadith da hadisi ala riwayati ghayrihi min ahli al-hibbi wa riba daga riwayar waninsa daga ma'abuta hadda da kuma aminci an yarda da su khalafat riwayatuhu riwayatahum wannan shine jawabin idanin riwayarsa sai ta saba kuma su riwaya wannan shine alamar munkar ma'anan munkar wajen malaman hadisi shi ne mukhalafar turrawi abda'if liman huwa aula ne rawi wanda yake ba shi da hadda mai rauni ne kuma sannan ya saba ba wanda yake ya fi shi in ma a hadda wa in ma a yawa to shi ne munkar Da ta ake ganewa ne idan aka dauki riwayarsa aka dauki tasu riwayar taka ruwaya sai su saba wa taka ruwaya wannan shi ne alamar al-munkar yana daga cikin nau'in munkar ashar wanda muka yi a cikin musala sannan ashar shi ne mukalafatun fiƙa liman zuwa aula ne rawi wanda yake amintacce ne yana da hadda amma ya saba ma wanda yake ya fi shi ko a hadda ko a azumi saboda ka kaga idan ka ce in ka ce hadisi sahihi ba zai zama to sha ba min babu aula ba zai zama to munkar ko inda kowane sha a kowane abin nan wato sha shine mukhalafar da take tafiya amma mukhalafar wanda take ba kiɗa ba tana cikin ta inda dukkanin su akwai mukhalafa saboda kan kai nafi mukhalafar kiɗa yin ma da aula mukhalafar mukhalafar ba sabanin wanda yake abdani saboda haka ba shi yasa malaman hadisi yake cewa wato dukkan hadisi idan ba su tattara ruwayoyin sa ba ba za ka gane kuskuren ba al-munkar ba za ka gane al ba sai ka tattaro riwayoyin hadisi sannan sai kuma ka auna ka gani to alamar sa idan ka tattaro riwayoyin ka samu wani wanda yake ga rauni wajen riwaya ko ba wanda ya rawaito hadisin ka suka yin da shi to wannan shine ne wanda malamai suka ce ma hadisin munkar yana daga cikin alhadisul munka da akan faɗa shine ne idan ya rawaito abin da yake ya saba ma sanannen abu a cikin addini amma ko bai tuji kansa ba bai ƙi riwayar hadisi ya nuna kan cewa mudassar ne ba shi da hadisa kamar yadda suke a hadisin hadisin addu'an nan ta aka rubuta da sai ma'ani ta amsawar addu'a اللهم اني اسالك بمعاقب a cikin اسكن دعاء المستجاب wanda a ciki da mutum ya sallah raka a hudu sannan ya yi in ya su da ne su gida a ƙarshe ya karanta ayatul kursi kafa na waje da sauran to kaga wannan hadisin sai suke hukunci akan samunka saboda wanda ya rawaito hadisin ya kamata a ce ya gane kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya haramta alqur'ani a cikin su gaba domin wannan abu ne wanda yake sananne saboda haka ya ruwaito abin da yake zai saba abu sanan ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta cewa ya ruwaito kuskure an in ma da gangan wa in ma saboda shi mugabban ba shi da haɗaka na kan cewa sai a za a iya ruwaito wannan to irin wannan idan mai riwayar hadisi ya ruwaito irin wannan shi ne za ka suna cewa idan wani ya sake riwayar hadisi irin wannan tarar ka kace ba ba zan sake karɓar riwaya daga wajen sa saboda ya rubuta abin da sauran malamai dukkanin su ba su ba na aulam takattu wa fiqha ko kuma da wuya za ta yi muwafaka da tasu riwaya da wuya za ta ga ya dace da sauran masu riwaya ya faɗa abin da yake ba haka ba wannan ya ɗaya cikin abin da ya sa abdulaziz ibn abi rawat abdulaziz ibn abdulhamid ibn abi rawat aka sanya shi a martaba bayan su riwaya daga malik saboda malik يا ولد واحد يقول انما الاعمال بالنيات يا جماعه موسى يحيى ابن سعيد الانصاري بإسرائيل ولد هو عن كيشي عن محمد بن ابراهيم التميمي عن القمع عن عمر بن الخطاب شوف عبد العزيز بن ابي رواد بيسعد جريد رشد جمالي يجي عن زيد بن اسلم عن عطاء بن ابي يسار عن عبد السعيد بن سعيد سبب يا سمالي جنا جونين اسلام زيد بن اسلم عطاء بن يسار abu sa'id sai ɗauka wani hadisin ma haka bai mu ya saba ma dukkan ruwa almali wajen ruwayar wannan hadisi wannan sai sa aka mayar da shi darajar ƙasa da sauran sahiban imam malik kuma kamar a habib sakataren imam malik ya sa ka gama da mai basu yadda da iskar da ruwaito ta wato ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da yin tawassuli da shi ne wani rubuta da imam malik saboda habib dinnan malik yana da almajirai masu yawa amma ya kaɗaita daga Abin da abinda ba wani yake rawaito a cikin sauran malaman in ya in ya kaɗaita da riwaya ba ka kira da cikin abin da ya kaɗaita da shi wannan kisa to abu ja'far ya zo ya kalle shi shi ya zo zai gyara Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya addu'a zai fuskanci kabar ne kuma zai ya da suka za a yi juya ka kalla Allah ka kalle shi shi ne kullar ka shi ne kullar a shi ne wakilar ka shi ne wakilar kakan ka wannan malamai ta suka yi rage wannan saboda hadith shi ka da katibu gani shi ka ɗaya rawaito wannan saboda ya riga ya saba da ko abin da yake sauran masu riwaya ba sa ruwaito daga nan ko kuma lau wato da ta ya ke muwafaka da riwayar waɗanda suke sanannu wajen mali to da kuka gani irin abubuwan da za mu ga irin malaman hadisi suna faɗa ba sun kawo shi bane an tara bayan abin da ake ce ma sabrul marwiyat sabrul marwiyat bibiyar riwaya sun yi ta sai bayan ta in kuka lura wato malaman da suke magana a kan masu riwayar hadisi sun suke magana a kan rawi suka faɗi sunansa da nasabarsa da garinsa da wani abu a kan rayuwarsa wasu malamansa da wanda suke riwaya daga wajensa almajiransa sai kuma su faɗi maganganun malamai a kan sannan sai su yi riwayoyin waɗanda ya yi wanda kuskure ya tabbata a ciki sai su kawo su shi ne ya rawaito hadisi ne ya ne ya ga su da da a jin su ne. za su gama da sai wannan da ya aika ma a cikin ya ruwa ko ai sai su zo a alƙoƙari ke zo a fa ya ruwa bayan su kuma da mahadisi sun kawo hadisan ne don su nuna mana kan cewa wannan da muke cewa an tunce shi ga ba abin da aka tsinci shi ne rai to kaza shi ne rai to kaza waɗansu kuma saboda rashin sanin wannan fannin sai su ɗauki wannan littafin shi ne asalin da za a je a ɗauko hadisi a aiki saboda hadisi ba ko wanda ba kowa baya jin sa sai su ɗauko shi a nan wani kamar ibn abi al-kamil haka yake da ibn hibban a cikin al-majruhin da kuma al-uqayli a cikin abu afa ustadi da bukhari kuma a cikin abu afa نعم فإذا كان الأغلب في حديثه كذلك كان محذور الحديث فإذا كان أغلب في من حديثه إذا يزمن تمتي daga da wannan sifar ne wato ba ta da wuya ce muwafaka da riwayar waɗanda suke ahalul hibbi wa riba kana mahjurar hadisi sai zama to abin kaurace mai riwaya daga wajenka غير مقبوله غير مقبوله فأبن كربان ولا مستعمله ولا مستعمله باكما أيدي الحديث ko kaɗan ma'ana kenan a wajen imam muslim wanda yake a halin tsabaka tsari ta nan ba a karɓa hadisi ba a hujja da shi ba ma a amfani da shi ma'ana ba za a yi amfani da shi a ƙarfafa wata riwaya ba ومن هذا الضرب من من المحدثين daga cikin wannan kaso na daga malaman hadisi Abdullah ibn Muharram Abdullah ibn Muharram Abdullah ibn Muharram haka ake babinsa ibn Muharram waɗansu kuma sun ce masa sun kira shi Abdullah ibn Muharram na'am ويحيى بن أبي أنيسة ويحيى ابن أبي أنيسة شي وانا عبد الله بن المحرر أبو جاء عبد الله بن المحرر يعني بسكين تابع التابعين يعني ينا رواية دقى حسن البصري لقتادة دزهري لنافع مولى عبد الله بن عمر واتفق الكفار والمتقدمون على تركه قال احمد ابن حنبل ترك الناس حديثه وقال الاخرون مثل وقال الاخرون مثله آه، ونحوه امام احمد يجي ما نما حديث سنبر حديث سنبر روايه ده ابو لكما يحيى ابن ابي انيسه اسمه ابي انيسه زيد نعم وابو العقوب والجراح وابو العقوب ابو العقوب آه شيما البخاري ياتي منكر الحديث الإمام البخاري يقول لي ليس منكر الحديث لا يجوز لا تجوز الرواية عنه وعباد بن كثير عباد بن كثير شيوعنا مشهور بالضعف وحسين بن عبد الله بن الضميرة حسين بن عبد الله بن الضميرة وعمر بن صفبان عمر بن صفبان da wanda ya tafi irin matafiyarsu wajen riwayar almunkar min alhadith hadisi wanda yake kuskure salafina ala to waɗannan ba ma wato fuskan ba ma ba ma kai kanmu zuwa ga hadisansu ba ma shagaltuwa da shi لأن حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات في أهل العلم والحفظ في بعض ما روى. شوف لم يكن من إلا اللي يسعى فاتح الأموات والأنهار ما إمام ما إمام مسلم يا فتي يا كسر رواد كشي أخرى. كشي كشي نجاة دي رواية واحد على التفاصيل. kashi na biyu in ya gama da waɗancan sai ya ɗauki waɗanda suke su kuma ahalin shir'a wato ahalin suke wasu amma tabaka na uku waɗanda suke a ba wanda aka tuhuma ne ko kuma masu riwaya munkar na alhadi wanda malaman hadisi suka bar riwaya da wajen su saboda wannan shi baya damuwa ma da hadisan su ahlan waɗansu sai suka ce ne ma mutum yake nufi da wani waɗansu suka ce ma mutum ya fitar da su kai guda uku na farko shi ne a halin shirki na biyu waɗanda suke koma bayan su na uku kuma waɗanda suke addu'a fa haka yi niyyar sai mutuwa ta zo mata bayan ya gama na farkon da yi na biyun da na uku wannan kagan musulmi imam ya ce na uku ba ruwansa da hadisansu to da ka a ce ya yi niyyar ya rubuta Na kaga wannan gaya masa abin da ya alƙafin iya ya ce imam muslim ya zai fi hadisi sabaka juna haka ma sabaka saniya wanda suke an yi magana a rike suna da wato alusifri wasu amma ya yi riwayar su ne domin ya kawar da kaɗaituwar riwayar ahalus sabaka juna haka zalika akwai sabaka ta uku su ne waɗanda waɗansu malamai sun karɓe su ɗansu malamai ba su karɓe su ba to su ma yana da baya da zai na hudu kuwa su ne waɗannan na uku wajen imam muslim bai mai daga gare su to a magana akan magana tsabiya shi ne na ukun da ya faɗa wanda ya ce waɗansu sun karɓe su ɗansu ba su karɓe su ba suna cikin na biyun da muslim ya faɗa don ga ya yi ishara da cewa ko kuma a wajen a wajen mafiya yawan su saboda <coughs> don haka imam hajar shi ne tafi ibn hajar shi ne tafi ya ce imam muslim in ya tashi riwaya riwaya ta mataki biyu ce akwai riwaya fil usul akwai riwaya fil mutaba'at za mu san tsaya a nan wajen saboda masu canjin kada su samu gaba sannan eh, mu kara yan yan fuska ta mutu biyu

wannan ya ruwaito hadisin su fil usul wato dan ya fita hujja da shi kyautar shi ne asali wanda baya ko shakka akan ingancin hadisin nan ya ruwaito hadisin sabaka ta biyu waɗanda hadisansu ba su kai sabaka farko ba saboda idan hadisan waɗannan aka rubuto shi ta fuska da yawa sai tashi ya karfafa ya kai matsayin sa wato asalin hadisin su haka ne wanda a wajen malaman hadisi su haka ne amma fil mutaba'at wa shawahid waɗansu sun ruwaito kamar tasu riwayar ko kuma waɗansu sun ruwaito ma'anar tasu riwayar sai ya riwayar tasu ta karfafa har ya kai matsayin asibiti saboda haka waɗannan ba duk hadisan su ke ruwaitowa domin da zai ruwaito hadisan su da baki ɗaya da littafin jima'a ya yi ruwa amma yana ruwaito hadisin da zai nuna kan cewa hadisin tsabakar farko da na ruwaito ba su kaɗai da a akwai da suke muwafaka tare ko kuma su kansu babu hadisi na ahalin tsabakar ula amma su wanda suke tsabaka ta biyu din hadisai sun zo da dama ta kamar kamar su wanda za su karfafa har ya kai matsayin hadisin kan tsabakar ula na farko daga cikin waɗannan akwai ladaba na aji na biyu akwai wanda waɗansu malaman hadisi sun karɓi hadisin waɗansu malaman hadisi ba su karɓi hadisin amma shi muslim a wajen hadisin ya inganta sai ya ruwaito shi ka da aka ce ma muslim ya za a yi ruwaito hadisin irin suwaid ibn sa'id suwaid ibn sa'id masu masu shahara da riwaya da cikin malaman musulma amma za a yi ne wajen malaman hadisi sai aka ce mutum sai ra'ayi ke waya ke waya da wani ya ce waɗannan hadisan nan suna nan a waje na da isnadi ingantacce amma in na ruwaito da nawa isnadi zai zama to isnadi ya yi tsawo zai zama to amma ina da hadisin waɗannan da ali sai ne ikimadi na dogara kan aminci da cewa hadisin nan sahihi da wani hanyar rawi da iki dan na samu wannan fa'idar ta ulumul islam shi na kawo hadisi amma duk da haka waɗansu malaman na khurasan na garin muslim sun aibata shi akan yin haka za ka buɗe ƙofa da yan bid'a su ce kuna cewa kun bai ku hadisi kun yi hukunci a kansa da fahimi kuma kuna kawo ruwa da za masu ruwa ya irin wani da wani da wani to shi kun ga uzurin imam muslim amma sabaka ta uku waɗanda suka abu a fa da wanda aka tunce su da a wato almasurukun kai wanda an bar riwaya da dodon su wanda aka tunce su da ƙarya su asalin musulun da suka da hadisin ko ɗaya da su ba ma ya gani ya halatta a yi waya da dodon su kuma yadda zai yi rayu wannan shi ne tahririn magana a kan littafin sa guda ɗaya sai dai ya sassa shi kashi-kashi wajen wayar hadisansa bina'an akan yadda ya sassa masu riwayar hadisi ake aiki da hadisan da ya kawo kan hanyar a wajen ko ko ne shi ne cewa ya duba hadisan kai. ya kowane hadisi bane a cikin sahihai wanda yake hadisin sahihun bida wanda yake sahihun da asali hakan ne a cikin waɗansu hanyoyi ya kaula ya kai sahihun da zan ina sanya mustalahat da dama ah, saboda aslan mun ɗauka waɗanda muke karatun nuka tare da su za mu dore a kai saboda haka duk wanda yake ke gane na abu kada yi kunya da tambaya sai in masa bayani dan da haka waɗanda ba su samu wannan asasin da su ma za a biya su ya zama dukkan da kan samu saboda kada a jikin kunya duk wani in na faɗa abu wanda ba a gane ba a tambaye mu zai bayani na'am يتي لأن حكم أهل العلم دروه كنتم معلما إلي والذي نعرف من مذهبهم تقوم عبدنا مكتن إذا ما تحضر معلما إلي في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث وجنكر قرأ أبنى معلما حديث يتي تقيتا برواية نجد حديثي أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحب في بعض ما رووا لغمنتم قائدا ياي مشاركة ياي تارية دعمنتكم daga ahalin ilmi daga ma'abuta ilmi wa shuddu da hadda fi ba'adu ma rawu a cikin sashen abin da suka rawaito na'am wa har ma'ana fi zalika ala muwafaqati da kuma ya isa matuƙa a cikin wannan wajen dacewa da su wato kullum aka aka auna za a ga kullum riwaya tana dacewa da tasu riwaya فإذا وجد كذلك to aka same shi a haka yake ya isa matuƙa wajen muwafaqa da wato amintattu ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه sannan ya ƙara a cikin riwayarsa wani abu wanda yake laifa inda ashabi ba ta wajen sauran abokan wajen neman ilimi ubilat ziyadatu ubilat ziyadatu sai aka yi wannan shine abin da malaman hadisi suke cewa ziyadatu siqa me hukuncin ta ziyadatu siqa ƙarin siqa yaushe ake karɓa Don kuma kamar hadisin da muka karanta a cikin bukari na ibn abbas na lati ta hadisi bi sanaka ta ajalai a cikin riwayar sa'id ibn jubair yace fa ana uharrikuha kama ra'aytu ibn abbas yuharrikuha fa ana uharrikuha wa fa ana uharrikuhuma kama ra'aytu ibn abbas yuharrikuhuma kaga wannan ya nuna kan cewa sai ibnu jubair ce ina motsa ne har su be na to yadda nake ibnu abbas yana motsa ne to a hadisin a riwayar abu dawud bayani shi ta ya ruwaito cewa ibnu abbas ne yake fa ana huma kama ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam huma ina motsa ne da wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam motsa ne ba wannan ba ta cikin bukari ba cikin bukari to yanzu wannan da ƙari ne ko ba ƙari ba kuma ƙari ne muhimmanci ko yana da muhimmanci domin ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya nuna ma ibn abbas yanda yake yi yayin da wa'ayi yake zuwa maka da za ta haɗu tahadu bihi ta kari ta ajala bihi aya ce ta maka ibn abbas lokacin nan wata ba a yi shi ba saboda haka kaga wata kila in dai ba ya ji ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya rawaito daga wajen wani sahabi ne wanda ya halarci kisa amma wannan riwayar sai ta zo da ƙarin ilimi da ita ce ake ce ba ziyara ta kira to ba a karɓan irin wannan sai ga wanda ya isa matuƙa wajen muwafaƙa da amintattun masu riwaya duk riwaya da wuya ya ta saba to idan shi bayan nan ya zo da wani abu wanda su ba su faɗa ba sai a karɓa sai a karɓi ta riwaya yanzu ka ga kamar hadisin zakatul fitr wadda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ibn umar da yake a farba rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamri aw sa'an min sha'ir على على الحر على حر على حر على الحر والعبد والذكر والانثى haka ibn haka ibn umar ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya da kafin da kai akan wato sa'i na dabino ko sa'i na alkama akan dukkan wanda yake ɗa ko bawa ko namiji ko mace haka aka rubuto hadisin daga abdullahi dan umar daga nasir almajiran nasir suna da yawa an kasa su kashi tara aji tara aka rasa su ibn al-madini aji tara ya kasa su tabaka tara akwai fitattu daga cikin almajiransa yanzu za ka kira zaɓi malik shi ne kadai ya kara minan musulmi wannan kalmar minan musulmi sauran duk sun tsaya a lalkurri wal abdi wal zakari wal unsa suka tsaya a nan shi ko musulmi a imam malik ya kara minan musulmi daga musulmi haka wannan ta da fa'ida ko ba ta da fa'ida domin ta nuna idan ƙarƙashin ka kana da bawa wanda yake ba musulmi ba don babu wannan riwaya ta malik shi ma sai ta fitar masa da zakar amma riwayar malik ta nuna kan shafi idan yi ne za ta fitar masa da zakar ko malamai an kai akwai misalan suna da yawa amma wannan da ya kusan wannan shi ne misalin da yawanci suke faɗa wajen biyar da suke faɗa to malik saboda malik ne aka karɓa da wani amma inda wani ne yake ka an kai ruwa rana za a taba ko ba za a taba ba don ko malik din malik da malik ne mm. sai imam ahmad yake laula jalalatu malik ma ta saboda haka ya duba ya ga kowa wanda suke kuma wato irin su ubaidullah ibn umar su ayyub as-sakhtiyani su ibn sa'ad wanda ake ganin su ne da musa ibn ubayna su ne sabakar farko duk ba su faɗi wannan ba sai malik kawai ya haka kamar kuma daga bayan aka zo aka bibiya sai aka wanda suke yawa faɗa da malik ba malik shi ne kaɗai ya to ba kamar yadda daga baya za ka ji riwaya saboda inda isnadi ya yi yaɗo bayan shekaru wannan shi ne magana a kan ziyadar sosai saboda haka sharaɗin karɓarta ya zama shi rawin wanda ya ruwaito ya isa matuƙa wajen muwafaka da masu riwaya wato yana da matsayi na hadda da za ta sa a karɓa saboda haka ba wai waɗansu za ku shaɗi za su ji ana yawan fara ana suna biyar shi fiƙa makbula waɗansu suna islaƙin magana haka wato idan fiƙa ya ƙara wata wata lafta za a karɓi riwayar sa hukuncin ba haka yake ba akwai tafsir to wannan shi ne imam muslim yake a tare da masu hadisi saboda wannan al'amarin saboda a annabi sallallahu alaihi sallam, ana hujja da shi a wajen fiqh ko wanda ke kafa hujja da shi a wajen fiqh malaman usul ne da malaman fuqaha to su suna gana su ma'aurin wanda ba lallai ya dace da malaman hadisi ba su suna ganin ziyadar fiqh kamar yadda za a karɓi hadisi idan mutum ya kaɗe ta da riwayarsa yanzu ba ana karban habarul wahid ba ba wanda ya rubuta hadisi sai mutum daya za a karba ko ba za a karba ba in ya inganta za a karba to sai suka ce ya zaka suka kamar matsayin ka ke idan mutum ya kara wani lafazi a hadisi kamar ya rubuta sabon hadisi sai a karba to su kuma malaman hadisi a wajen su ba haka ba ne sai an duba shi shi wanda ya yi wannan ƙarin an duba waɗanda suka rubuto ba da wannan ƙarin ba idan an ga ya isa matuƙa wajen muwafaƙa da su a wajen sauran hadisai sannan ya kaɗe da wannan tsarin sai a duba a gani kamar su zai iya kaɗaituwa da wannan don kamar su zai iya yi sai a karɓa da gani wannan shi ne bayanin da imam hussein ya ce shi ne abin da sha'ani sha'ani a wajen mutu a amma za ka ji wani lokaci suna ce masa munkar

نعم فأما من ترى فأما من تراه يعمد يعمد يعمد أمد يعمد فأما من من تراه يعمد بمثل البصر في جلالته أما ولد جيشي يلا واتو ينا ينا irin zuhuri fi في wato amida wannan أعمد يعمدني فسيعمد يعمدني دم دم wanda na a ƙaryar ba ba shari ba nufin irin zuhuri shi da lalati a girman matsayinsa wa kasrati ashabihi al-huffaz da kuma yawan almajiransa ashabihi nan ana nufin salami da ke almajiransa al-huffaz makiyayan hadisi al-muttalina li hadisi wanda suka kyautata kiyaye hadisansa wa hadisi ghairihi da hadisin wani sama ko kuma wanda za a ga ya nufi irin hisham ibn urwa ibn zubair wa hadithuhuma inda ahli kuma hadisan waɗannan da zuhuri da shan ibn urma urwa inda ahlul ilmi ba su a shimfiɗe ta a wajen malaman ilimi wasu ba koye yake ba mushtarar wato yana hannun kowa قد نقل أصحابكما عنهما حديثهما على اتفاق على على الاتفاق منهم في أكثره. أما جرمت سوء حديثا alal ittifaq minhum fi asr a duka wato daidai dai eh, wato dacewa a cikin mafi yawan hadisai da suna hadisan kusan za a ga su in an ce wannan hadisin na zuhuri ne sai ka ga riwayar malik dai take da riwayar ma'amar dai take da riwayar yunus dai take da riwayar uqay dai take da shu'aib eh, ga suna haka hisham ibn uwa da riwayar malik abu muawiya amma ibn usad ga duk sai dai tunda ba a koyar ba Hmm? فيروي فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث sai kuma wani sai kuma shi wannan ya zo ya ruwaito daga wajen ko daga ɗaya daga cikinsu adadin hadisai min ma la ya arifuhu ahadun min ashabihi ba abinda ba wani daga cikin sahabban su da almajiran da yake da yake shi na'am وليس ممن قد شاركهم في التصحيح مما عنده sannan baya daga cikin waɗanda ya yi tarayya da إن wajen ما hadisan مما عنده inda وجن فغير جائز قبول حديث هذا الفرد من الناس وبايع حالتها أترقي حديث إلهم وأن الأجل فبتكون متعيش والله أعلم بتعالى لإيه من الله وأن الشيء رأيينك بمعنى wato idan ka tsaya ka duba yadda ake gane wato wanda ake karban hadisinsa da wanda ba a karban hadisinsa sai ka gani daga cikin malamansa akwai waɗanda suke buhorin riwaya masu yawan riwaya irin su zuhuri irin su al'ahmad irin su hisham ibn umar mun aka yana da cikin almajiransa ko aiki a zuciya sai a duba tasa riwayar a ga riwayar waɗanda suka an san su wajen riwaya daga azuhuri ko irin waɗanda suka sun malamai sai a ga kan cewar hadisan su jin yake da hadisan su baya ruwaito abin da duk ba sa ruwaito ko wannan sai zuciya ta nutsu da shi a kan shi amma idan aka tsaya aka duba hadisan sa aka kan cewa hadisin da dukkan almajiran waɗannan malamai sun ruwaito shi bai ruwa su irin sa ba sai dai wani wanda babu wani baya wajen wani sai wannan alama ce ta kan cewar ba amintacce ba ne ba shi ne yake cewa ba gairu jari bai halatta ba kabulin riwayar da ke hada min nan riwayar hada babbi min nan wannan wannan irin wannan kashin da cikin mutane wanda ta haka ake bambancewa na wanda ake karɓar riwayarsa da wanda ba a karɓar riwayarsa ba kawai da kai ka ce an ce wannan rawin sado ko wannan rawin a kira ko wannan rawin sai da kai bayan wannan kuma sai ka zo ka auna riwayarsa don gane da sauran riwayoyi shi ka za ka ji idan aka kawo hadisi a ce wannan ba ya kuma fitar mali ma'ana almajiran mali duk sun kan hadisin amma sai wani kadai wanda ba a san shi ba ya kadai ke zo ruwaito abin da sauran almajiran malik ba su to ba sai su duba su gani a sama da malik almajiran malik a kwan biro ta irin wannan hadisi in aka duba a ga sama da malik ba shi kansa samari da shi da sauran yan uwansa almajirai ba wani ya wannan hadisi sai a duba sama da zuwa da sahabbai akwai wanda ya rubuta wannan hadisin daga wannan sahabi kuma riwayar wannan shi ma a duba a gani babu wannan sai malaman hadisi ba sa kun shakka ne su ajin su a kan cewa wannan mustahab ne abin da kuma ne domin za a ce ta yaya za a ce wannan hadisin yana wajen malik amma ya kuce ma wani da wani da wani da wani hmm. wanda sun suna tare da malik in dai zai yi zaman riwayar hadisi ba ya kefa mutum ya shigar da shi ya yi ko bari da mutane majalisi yake na sama ita za a ce ya yi majalisi mutane duk sun zo ba wanda ya ruwaito wannan sai shi shi kadai ya ruwaito shi wani ayi abu ne wanda yake rashin hankali ko kamar mu ne a nan ajin a zo a gama magana a zo a gama magana sai wani kawai ya tashi ya fita ya je ce ai a zaman majalisi da aka yi karatu an yi maganar safe an yi magana da fata yanzu irin wannan ne za a ce mata ba gani sai a ce masa bukarun sa sai a ce masa bukarun sa to kamar irin wannan ne fa, saboda an yi ana zama a motsa din nan a rubuce sai kawai wani ya zo da tasa motsan da ƙarin hadisi wanda suke malik ba a sauran duk wanda suke raya daga malik ba kuma shi ta samu wasan ma bai zama dokan cewar an san da muwafaka da sauran muwatsa din ba ga anan sai walwa da yake ta ajiya su ke kawai shi na'am Mm. shi to ai shi ne ake cewa in ka faɗin aka ce za a wannan da illa haka in ne shi aka ce wanda yake an aminta da shi saboda ya isa matuƙa wajen muwafaka da mutane idan ya kawo hadisi wanda ba wanda ya tarka da shi za a karɓa amma wanda yake bai isa matuƙa wajen muwafaka ba ba a san shi da muwafaka ba ya zo ya kaɗe ta yanzu kamar hadisin inna wala amalin duniya sai na umar yake a sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta a kan mimbar me yasa sai umar ne ko zai wuce sauran kare ba za su wuce ba zai shi kafin nan kuma waɗanda suka ga hadisi idan abin da ya sa ba su ruwaito ba sun yi shiru saboda umar ya faɗa a dubban ko ne to da kawai da bikin dalilin za su ce ba da bikin ruwaito tun da umar ya faɗi kowa ya faɗi amma ka ga waɗansu hadisan wanda ba su ji shi haka ba yanzu kamar hadisin sahiya umar akan mimbari hadisin da ya rawaito na tafiyar annabi sallallahu alaihi sallam? shi ne wanda maliku ya ɗauka a kan ya su lillah azzaki ya su wa tsayi za su salawa su lillah shi ta ya rawaito amma haka da ibn mas'ud su sun rawaito ta su wanda suka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su ji saɓanin na umar duk da yake a kan mimbar ya faɗa amma ba wanda ya masa inkari ya abu ba haka muka sallallahu alaihi ya faɗa ba sai suka rawaito su abin da yake da sunan wajen ilimi haka aisha ta abin da ta ibn abbas ma ya rawaito nata to amma yayin da ya zama to to sannan haka dalika za a iya cewa ya aka yi al'amar kawai ya mai shi daga daga umar bayan amin da shi ma yi ba kuma ne shi ma wannan duk na kushe da alƙama ya kai matsayi na fita idan da alƙama wani mutum ne su wannan ba a kai sai kawai a jazu ya faɗi wannan hadisi kuma a bincika duk duniya ba wanda ya mai to hadisin nan sai shi ba wanda ya rubuto daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Umar to wani ma hadisi ba ta kuma wannan sai kuma wannan hadisi na Abu Musa inda shi Abu Musa ya ta ga Umar ne na'am Allah wannan kamar irin wannan maganganu ne shi ya kai matuƙa shi na Umar shi kuma yana shi kuma kamar misali kamar shi Abu Musa a ƙarshen kamar misali kuma ana ganin kamar yana da kamar su a ba haka wato kwarai wannan su kawo waɗansu malamai sun kawo shi wannan suka ce a yi ɗan hadisi kafin ya inganta sai an samu adadi ba zai ba taɓa hadisin mutum ɗaya ba suka ce dalilin su musa ash'ari ya zo ya yi sallama da na umar bai amsa masa ba har sau uku sai ya koma ya ga da kai na umar yake masa me yasa ka zo kai sallama bayan sai uku ka koma saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce al-ismu idan salat neman izini sau uku a cikin yake waye wannan hadisin da yake daga annabi sallallahu alaihi wasallam ban da kai sai ka kawo min da wanda yake tare da kai kafin ko ko ba haka ba zan zan yi maka gobe abubakar aka yi ta cikin tsoro ya je majalisun ansar yake dan Allah waye wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ba wanda zai tashi da tare da kai sai a sukaru na mafi kankancin mu aka tashi a musa irin da kudin da zai yi shaida wajen kuma to kaga wannan zahirin su zai nuna kan cewar ba a karɓar da su sai na umar ba bai karɓar hadisin ba sai da ya samo wanda zai masa shaida da ba a karɓar hadisin mutum daya haka ba ita sai karfafa wannan ba da misalin abubakar radiyallahu anhu da kakar mamaci ta zo take a baka rabon ta na gado ita ni na karanta alqur'ani ban ga Allah ya baki ta rabon ban san kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga rabon ta ba sai mu gira ta bin shu'ba sai ce ni na halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta shi da dukiya ya sai na yi yace manyan shadda wai bi shi da tare da shi sai Muhammad ibn Maslama ya tashi da cikin dukiya ba ka shi wannan canji ne da wannan ko sai da alif amma duk malamai sun fitar da wannan na farko na sai na umar abin da ya sa yake masa ya kawo saboda a abu ne wanda yake ya shafi ya tsorata da kan cewar ta yaya za a cewa umar ya tsoce shi ne sa ya koma ne yasa yake magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ba shi da kuma saboda sai na umar ya kasance mai tasbihi ne wajen hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko tsoron kada a kuskure a gare shi saboda kasancewar shi abu musa al-ash'ari yana da maslaha a san hadisi don ya tsorata da hadisi a mai umar sun da shi ne mulki ne ya tsorata kan shafu zai masa wani abu shi ta kai shi samu ne da mutum amma ba wai dan bai karɓi hadisin mutum ɗaya ba sai na kuma ya karɓi hadisin abdurrahman ibn auf lokacin da suka zo tafiya sham suka ji labarin ana wannan annoba ana faru cewa yake da wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai abdurrahman bin auf yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam in kun ji ana yi a wani gari kada ku fita in kuna ci kada ku fita ya ce waye ne maka ce da ba haka dalika majusawa na bahrain na hajar da aka da suka da suka zamanto ahlul zimma yake to ya zamin da su Abdurrahman ibn Auf shi ma dai a nan yake naji annabi sallallahu alaihi wasallam sunnu bihin sunnata ahlul kitab ki mu'amala da su irin mu'amala ahlul kitab yace in kawo shaida saboda haka da wannan ake na sai na Abubakar kuma aka ce abin sa sai na Abubakar yace Muhammad ibn Muslim a Mudira wa yace maka shaida saboda yana ganin abu ne wanda yake a kai a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya kamata dan saboda yana kai da haƙƙin wani kada sauran magada su ce an cuce ya kawo akwai abu wanda yake da alaƙa da ilimi wato na kamar abu da shaida saboda haƙƙi ya rafe dan ka san kisa ake sharaɗin adadi a shaida ba ya sharaɗin adadi wajen riwaya ba saboda adadi don saboda akwai haƙƙi idan mutum ɗaya ne ya zo ya ba da shaida aka karɓa mutum zai rike jin kan cewa wataƙila haka baki ma alƙali ne ya amma in mutum biyu ne sai su ce ka ɗaukata akwai ɗan ruwa to shi aka shirɗanta adadi wajen shaida ba a shirɗanta ba wajen ruwa wani aka wani hadisi ne kawo wannan shi ne zuwa duka ba ne ibn hajar a cikin annukar a alaƙar ibn sala ya yi maganganu masu tsawo a kan wannan saboda matsala ce muhimmiya da tun farkon tun farkon tun farkon ilimin hadisi akan samu wannan musulun tsakanin mu'tazila da malaman hadisi su ko mu'tazila saboda sun ɗauko a irin karatun su na logic in greek su ne masu tabbata shi a cikin sha'anin musulunci to abin da ya sa ke wasu kuma malaman hadisi suka dage akan asali suka da wani na muhammad hadisi na abin da ya ce magana kuran hajjari nan ya ga abin da ya kare a yi cewa ya ce wannan wannan isra'il abinda na abinda kasan ba a hujja sai da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma abinda sahabi yayi ba hujja bane a wajen wajen a wajen mafiya yawan malamai musamman malaman hadisi saboda haka wannan isra'il ba ba ba ba ce alamar da ya take ba. يعني تصديق shi ne hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani yaro yake shi da karin wani lafazi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba kan mutanen da ya kawo su kamar tsarin niyyar musulmi kamar yanzu a hadisin ummu afiya kunna la naqulu sufata wal qudrata shay'a haka bukhari ya rawaito ko amma abu dawud sai ya kara da ba'da uhud kunna la naqulu al qudrata wal sufata ba'da uhud shari'a ah, ko kamar hadisin da muka karanta wajen salatu janaza a wucin kafin mu na umda na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam saffahum saffai ziyadar ah, jabir a cikin riwaya wannan wanda ya ruɗe wannan ziyadar abu zubair abu zubair ke ƙara na amma haka bukhari ya karɓe ta har ya kawo ta ta shi ne amma kamar abin da yake wani ya ƙara wani lafazi ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin riwayar wannan shi ake cewa an idraj yana da cikin nau'i na hadisi ba ne na alaikum assalam na'am na'am eh idan ya zama to galibi a riwayarsa haka ne to sai zaman to ma jural hadith wanda ake kaurace mai riwaya daga wajen sa shi ne mai tambaye ka eh mahjural hadith ai matrukar ya hadith shine al-hijra shine kan ai matrukal hadith malaman hadisi ba ta wannan wato imam muslim ya yi amfani da lugha ne ya amfani da istilah din ba ne wannan shi matrukar hadith sai yake mahjural hadith amma wannan shine wanda malama hadisi ke ce masa matruk ko ce matrukul hadith ko ce karako na'am قد شرحنا للمذهب الحنيف وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل الكون. قد شرحنا مرجع من بيان من مذهب الحديث وأهله بجواز سفرك مع علم الحديث بقوة بعض سنة مع المنطق بعض ما يتوجه به من أراد سبيل الكون. sashen abinda wanda yake neman tafarkin sanin malaman hadisi zai fuskanta domin ya sani wato fa'idar muqaddimar kenan wato tana nuna maka menene manhajin malaman hadisi wajen wannan ilimi na kuma wanda aka dace da shi ga wannan tafarki na wato sabilul qaum ay sabilul ahli hadith hanyar malaman hadisi وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المحللة wata rabibin insha Allah kuma za mu ƙara in Allah ya so sharhan wani rahan sharhi da ƙara bayyanawa fi mawabi a niyan kita a wurare a cikin wannan littafi da muke rubutawa inda dikirin asarin mu'allala yayin da za mu ambaci riwayoyi masu illa wato shine masu aibi wanda yake suka akan ingancin riwaya إذا أتينا إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرف والإيضاح إذا مكزو جوات النوم وراري a wuraren da suke ya dace a yi sharhi a yi bayani in Allah ya so nan bayan abin da cikin abin da malamai suke ta saba ba shi ina mutum ne wannan bayani inda ya zai kawo al-akhbar mu'allala a jikin wanda suke masu illa to ina yi wannan bayanin waɗansu shi ne waɗansu suke cewa wanda hujja ne a kan cewa imam muslim ya yi ne a kan yi, littafin farko shi ne wannan sannan akwai wani littafi kuma wanda zai wanda zai kawo a wato a sabaka saniya wa salisa ke kuma bayani ke ne waɗansu kuma suka ce a muslim ya yi ya yi bayanin kenan shi ne ta yadda yake kawo hadisai domin in ya tashi kawo hadisai a babi zai kawo hadisan da suke ba su da illa da ahalin sirri wal isra sannan sai kawo hadisan da suke karfafa riwayarsu masu ne masu kauce kadaitar riwayar sabakan farko sannan kuma sai ya kawo in akwai hadisai waɗanda suke akwai kuskure a riwayarsu akwai illa sai kawo ta to wanda yake ba sai ya fito ya maka bayani cewa wannan hadisin ne illa ne wannan hadisin daga kawo shi kai idan malamin hadisi za ka farko kan cewa imam muslim ya kawo shi dan bayani illa to in haka ne kenan akwai sai a cikin muslim da suka ba sai hai ba ya kawo shi dan bayani illa abin da muke faɗa kenan to kaga kenan in haka ne za ka sanya wa mutane alamar tambaya akan dukkan hadisan musulmi domin kowa zai iya cewa a wannan ya kawo shi dan bayani

idan da haka ne gaskiya ba na za su yi a kan da abin da ke kusa ne gaskaki ba ne domin malamai ba su ce a cikin hadisan musulun akwai waɗanda suke masu illa ba wanda ba su cika sharafin inganci ba in ji musulun ya kawo shi saboda haka ya fi ƙarfi a ce akwai bayanin da imam musulun ya yi na hadisai masu illa wanda yake da riba mm. a cikin littafin sa bai yi ba wanda ana so a gane wannan bayanin to sai a koma sauran su ke na imamu kamar littafin sa yi mm. wanda yi domin ya kawo illolin riwayoyi shi ne idan akwai hadisi mai illa ce ya bayani in ma yana cikin sahihi muslim din daga nan za a iya gane mm. na'am wa bayan wannan shimfiɗa Allah ya ji ɗanka فلولا da رأينا من سوء كريم كثير ممن نصب نفسه محدثا da ba dan abin da muka gani ba na mummunan aikin da yawa daga wanda ya kafa kansa a matsayin malamin hadisi bima yanzamu min tarh al-ahadith ad-da'ifa cikin abin da yake wajaba a gare su na watsi da hadisai masu rauni وروايات المنكرة رواية وأن تكون كل منكر وتركهم الاقتصار على على الأخبار الصحيحة المشهورة على الأخبار يجي مكة يجي على الأحاديث الأخبار الأحاديث الأخبار بسيطة النزهة يا كما واتو برن تكيتوا أكان حديثي إنجلسكي مشهورين mimman halahu sifatul ma'rufun bil sirri wal amanati daga abinda wato asfiqat amintattu al ma'rufun bil sirri amana waɗanda suke kanannu da gaskiya da amana suka yi nakalin sa بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم bayan saninsu da kuma shaidarsu da harshensu أن أن كثيرا مما يشركون به من الأغنياء من الناس هو مستنكر da cewa da yawa daga abin da suke jefa shi ya zuwa ga wawaye daga cikin mutane wanda ba su wato su ne wanda su ba su da ilimin hadisi kuma mustankar abin inkari ne da kuma an ciro an ruwaito shi daga mutane waɗanda suka ba ababen yarda ba ممن ذم الرواية عنهم أئمة الأهل أئمة أهل الحديث أئمة أهل الحديث daga waɗanda wato manyan malaman malaman ilimin hadisi suka yi zargin riwaya daga wajensu, suka ce kar a riwaya daga wajensu, to ga misalin manya manyan malaman hadisi misalin malik ibn anas da shuba ibn al-hajjaj al-utafi al-waqidi وسفيان بن عيينة الهلالي ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد القطان البصري وعبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة دولوا بصورة تدبكتين واتو من يما لمي لما سهل علينا الانتصار لما سألت عن التمييز من التمييز to da wato mu kafa kafa mu kafa kaina da mu kafa kanmu a kan yin abin da ta tambaye mu na attamiz tantancewa wata su da samar da iri ingantacce da masa hula ayyana da sauƙi a gare wato ma'ana abin da ya sa imam musulun ya yi wannan hujja ya yi wannan namijin kokari ne ya kawo hadisai sahihai shi ne abin da ya gani na da yawa daga cikin wanda ya sanya kansa cewa shi ma malamin hadisi iya ya je ya abin da yake ya ba a kanta ne watsi da hadisai waɗanda suke raunana da waɗanda suke munkara ya yi watsi da su amma ya zo ya kafa kansa sai jefa wannan yake yi wato hadisai ba ita yana ruwaito su da waɗanda suke marasa ilimi eh, wanda su waɗanda yake ruwaito waɗannan hadisai da ita ya ruwaito su daga mutane ne waɗanda suke manyan malaman hadisi suke kada a yi ruwaya da su kuma ya zo yana yin wannan to da ba don haka ba da bai yi bai same shi aiki mai sauki da ci bai wannan wannan ne yake sa malamai suke cewa imam muslim yana ganin bai halatta a riwaya hadisi da yake ba islam bai halatta a riwaya hadisi da yake bai halatta a aiki da shi ba wanda ke shi ne masabar bukari ba wanda ke mutu akhiri wanda ka zo daga baya shi ne masabar shekul albani cewa in da hadisi da ibi ne da halatta aiki da shi ba kwata-kwata don hadisai su ne aiki da sun wadatar da mutum da baya bukatar su yanzu da hadisai da ibi wannan maganar da imam muslim ya faɗa a nan da ya tsoro bayanin ta a nan shi ne hujjar da malamai suke kirga shi a cikin wanda ke ganin bai halatta a aiki ba sosai ga ita ba na'am ولكن من ولكن من أجل ما أعلمناك من نصر القوم الأخبار المنكرة من أساليب الدعاة المجهولة لا ما سبودا أبنى متكلم دكي na yadawar mutane ga wato hadisai waɗanda suke munkara kurakurai bil asali ibdi'a fil majhula da asali waɗanda suke masu rauni wanda ba a san su ba بها الى العوام الذين لا يعرفون عيوبها. da kuma jefa su ga wato gamgarin mutane waɗanda yake ba su san aibin waɗannan riwayoyin ba khaffa ala qulubina ijabatuka ila ma sa'alta to sai ya dogara akan zukatan a cikin zukatan mu mu amsa mata da abin da ta tambaya kan cewa mu rubuta mata littafin da take da wato kun a kiran littafan nan da ake kai na a ji sai san irin kaunin kafi da a hadisan da suke da irin irin hadisan da ake sawa cikin ta'ayyubul muta'allim za a ga an kawo hadisai ba isnadi ba ba ka san a sanin ba kawai an ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dama shi kuma sun yi gargadi akan waɗannan su zuwa suna su yin da kafin shi ma duk yana da cikin wannan wanda su ba da asali to haka nan tun a zamanin imam muslim an sami irin wannan kokarin saboda mutane suna son su kawo wani abu bako saboda ka'ida cewa ta in mutane da suke yi in dai kana so ka in kana so ka shi wura to kawo abu da ba kowa ne yake faɗa ba sai a san kai shi wadan ba ta hanyar su shi wura na'am alaikum salam na'am akwai wani Allah wanda muke karfi da shi a duke hmm. yake kawo misali a kan cewa biya hmm. ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a da kansa a kan a wajen mawlidi hmm. yake ya kawo wani hadisi wanda yana tabbata kan cewa da yayi saboda mutane wanda ka ga shi in ba ka faɗa wani da ba sai da ba haka ne Allah ya hankali da wani misali ne wannan wanda ya yi cikin da wannan shi ne mutum ya fifita mutum ya fifita wannan kaskantacciyar a kan cikin jirgin za ka samu karkari yaban da za ka samu na lokaci mai kankani sannan kuma ga wahi da Allah ya yi wa za Allah sallallahu alaihi wasallam na'am babu babu wujud riwayati an istiqat wa tark al wannan kari ne imam muslim bai faɗe shi ba amma yana da cikin abinda a shura suke kuka shi imam muslim hatta unwanin baji ma ba a cikin littafin nan ile kawai hadisan zai kawo su a baji daya kuma yana da yana da a cikin zuciyarsa cewa wannan baji ne a kan kaza masu shafi imam nawawi shi ne a nawinin ba mata wannan ma wannan sanya bajin yana da cikin abin da shurahu suka yi don haka wani abin a sama babu a nawawi babu ne babu babu wajen riwaya ta al-istiqat wa tarkul kadhabin babu wajen riwaya daga annabawa da kuma barin riwaya daga wakarta wata hamilu min al-kadhib ala rasul da kuma tsoratarwa gargadi akan ayi ma'annabi sallallahu alaihi wasallam karya wa'lam وفقك الله تعالى كفني الله يمك موافقه أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين الصحيح بين صحيح الروايات وتفهيمها cewa wajibi akan dukkan wanda ya san abin da ke tantance tsakanin ingantattun riwayoyi da kuma wato marasa inganci a cikin su wa sifatin nasibina laha milan mustahani kuma ya bambance tsakanin amintattun masu riwaya ga hadisai daga waɗanda ake tuhumar su Allah ya ruya minha illa ma arafa sihhata makhalifi wajibi akan sa kada ya riwayar wani abu da cikin hadisan nan illa ma arafa sihhata makhalifi sai abin da ya san ingancin mafitarsa wasitarata fina tsilihi da kuma wato sutura wato rashin tuhuma fina tsilihi a kan masu riwayarsa wanda shi ne shirin wajibi duk wanda ya san zai bambance wannan ya inganta ko wannan bai inganta ba to kada ya riwaya sai abin da ya inganta kuma kada ya riwaya daga wajen wani sai wanda ya san cewa shi a littafi yasa za ka ga malamai masu hudu ba yawanci sai ka ga ba ruwan su kawai sai ta kawo hadisai duk inda su je su wajibi idan mutum bai san idan mutum ya sani wajibi ne zai kawo ingantacce wani in ko bai sani ba da zai tambayi wanda suka sani su gaya masa wannan hadisin sun inganta ko ba su inganta وأن يتقي منها ما كان عن أهل an عن أهل السهد والمعاندين من أهل daga kuma ya bar kuma ya ji tsoron ya ji tsoron hadisan da suke an daga ma'abuta daga ma'abuta kuma ne wal eh, na'am wal mu'anidina min ahli bid'ah da kuma wato masu inadi makan gara daga cikin bid'ah dan yan bid'an ana nufin wanda suka tangance akan taimaka ma su ba wanda kawai suna bid'a su tsakanin su da tsakanin su da kansu ba su fito za su yaɗa ta ba amma wanda za ga su to suna yaɗa ta suna kira zuwa gare ta shine al-mu'allim والدليل على أن الذي قلنا في هذا هو اللازم دون ما خالفه دليلي أكن شوى وانا أبدا متفقا شيني هيك لازم شيني هيك دولي ba abin da ya saba masa ba qaulullahi ta'ala dhikru shine fadan Allah wanda an fatan ya ɗaukata ya ayyuhal ladina alama in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya ku wanda suka imani in fasiki ya zo muku da wani labari fatabayyanu ku nemi bayani ku nemi sanin tabbacin labarin an tusibu qauman bi jahalatin dan kada ku je ku fada ma mutane bisa jahilci wayi gari masu nadama akan abin da kuka aikata kuma Allah wanda كما الله وندا انبت وندا وندا واتو انبتن سا يبان سا يا دوكاكا يتي ممن ترضون من daga waɗanda kuke yarda da su daga masu shaida wato shaida ce wanda ake yarda da shi وقال عز وجل كما الله عز وجل يتي وأسهدوا ذوي عدل منكم ku shaidar da ma'abuta adalci guda biyu daga cikin

وأن شهادة غير العدل مردودة كما شيء كان وندي يجي با آدمي با مردودة أبر كومر أواتو أبر ياسر واجي والخبر والخبر شوف رواية الأباري وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه يجي يجي واتو معنى فتا سابة معنى الشهادة في بعض الوجوه أو أن فخلي الكتاب معاني في أعظم معانيه وذكر معانيه ما في معلومه الرواية والشهادة نعم إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم دومين إذ إن للتعليم دومين لابار واتفاته غير مقبول فأبنك الرابن عند أهل العلم وجمع, وجمع البيت كما أن شهادته شهادته مفروضة عند جميع كما يند الشهيد الفاسقي وتبا أبكر بابتي وجن ذكر المعلمين ودلت السنة على نفس رواية المنكر من الأخبار كما السنة تاينوني أكن كوري والرواية أبن ديك منكري لذكر حديثين فنحو دلالة القرآن على نفس خبر الفاسق كما يند القرآن ينوني أكن كوري وتنبأ الرواية الفاسقة وهو الأثر المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حديث من مشهوري daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man haddatha anni bi hadithin wanda yake riwaya daga gare ni da wani hadisi yura annahu kadhib da ake tsammani yura inna yuzannu da ake tsammanin annahu kadhib cewa ƙarya ne wa huwa ahadul kadhib wa huwa ahadul kadhib to yanzu ya kawo mana ya kawo mana riwayar sunna ya kawo mana hujjar qur'ani yanzu ya kawo hujjar hadisi kan cewa shi ne dalili da asalin da ya sa ake shirkan adalci wajen riwaya dole sai adalci ehm, ya kawo batu wanda yake matsala ce muhimmiya ne bambanci tsakanin alriwaya wa shahada ehm, suna haɗu ya ce kamar yadda suke haɗuwa a fuskoki da dama to suna da rabuwa a cikin lissafin a kafin sati ne zuwa nan za mu tashi insha Allah za mu kawo alfarq bainal riwaya wa shahada wanda suke so su ji cikakken abin nan akan wannan je ku karanta alfuruq na alqara'i ka'idar farko da ya kawo shine alfarq bainal riwaya wa shahada farkon lissafin ka dan ya kawo alfuruqul tafsiriyya ne abubuwa wanda suke sun yi kama da juna amma sun sha bambam daga ciki na farko da ya kawo shine al-riwaya wa shahada suna haɗuwa a fuskoki suna rabuwa a wajen fuskoki saboda korewar lokaci za ku kai a nan insha Allah a wara da amsa tambayoyi ne ko ku masu recording na alaikum salam malamin tambaya kan abin da aka faɗa nan da kuma mutum ya tabbatar ya kai cewa bai halatta ba a yi riwaya da makaryata ko ainihin zungi da koyarsu to kuma sai ga inda aka kawo bayanin ka a mukaddimar ka ta littafin ka na arba'in ne wanda kan cewa ya ce an yi ijma'i malamai sun yi ko sun yi ittifaqi a kan yin aiki da mutum da mutum na nawawi dai ba muke ba nawawi da nawawi nawawi da yawa haka ne haka ne na ko sai nawawi eh wannan sai kaga in har mu nawawi ya kawo wannan batun ittifaqin kaga wannan manqut an bushe wannan da sabawar imam muslim abu da imam muslim ya saba akai ba za a ce an yi ittifaqi akan akan sun ba wannan wajen malaman mutaakhirin wato akwai masaba guda uku uku ta aiki da hadisi da aiki kamar yadda mu karanta a cikin musalla mazhabar farko mazhabar bukari da muslim kuma shine qaulun abubakar ibn al-arabi al-mal al-qadi al-maliki da da yawa daga cikin malaman hadisi shi ne bai halatta a aiki da hadisi da isba a islafan mazhaba ta uku su ne kake ya halatta a aiki da shi mutlakan alhadisi da ana dangana wannan ra'ayin ga abu dawud da imam ahmad ibn hanbal amma kuskure ne قولي له خصوصية في تفصيل فكرة بقى أيدي ده حديثي ضعيف ده شرطين شرطي نفرقه كي يزمنتو رون الناس المسننين wato wanda yake hadisi munkar wanda ake cewa da'ifin jidda sharadi na biyu ya zamanto a cikin fada'ilul ahmad abu wanda yake na abubuwa na mustahabbai na kamar falalan abu ba wanda ake ɗaukar hukunci daga gare shi ba sai ya zamanto a babin halal wal haram kuma akan wannan suna kawo wanzari irin su abdurrahman ibn mahdi idan muka zo riwayar halal da haram sai mu tsananta amma in muka zo wayar fada'i sai mu sassauta sassa wani shi dalilin sharadi na uku kada a itikadin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai dai itikadi ta hijiya ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma a hadisin da'if abin da ake nufi shine ya rinjaya da zaton mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ba wai an yanke ne fatsan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba amma ya fi galaba a cikin da cewa bai faɗa ba kamar yadda hadisi sahih ba wai an yanki ne cewa tabbas dari bisa dari annabi sallallahu alaihi sallar ya faɗa ba a'a ya fi rinjaya a cikin na malaman hadisi wannan ne masaba ta uku wannan shi ne imamu nawawi yake a kai da irin su ibn hajar da su imamu suyuti Thank you. to shi ne za ka faɗa ta da kake annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta da kake a an ruwa su daga annabi sallallahu alaihi sai kuma na cikin wannan hadisi da kasa ne musu wajen faɗan abin da ake zato wajen wato in za ka yi ruwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ake shakka a ingancin sa kada ka ce ya faɗa ko kada ka ce an ruwaito da ko kada ka ce ya aikata sai dai ka ce an ruwa ruwaito an ce ya faɗa na'am yadda an hadisin mutum na koyar da yawa da ba su yi ba ne amma kuma shi ba shi da kan jirgin karanta yi don ne shi wannan shi ne in yana shakka sai ya faɗa ta amma ba san ba sai kuma da alaƙa ne sai ka kare a kan wanda ya faɗa to ga shi wannan hadisin amma ban yi bincike ko ba san ba an ce annabi sallallahu alaihi wasallam saboda babu wato shi kansa hadisi mawdu'i ai ba ka iya riwayar sa dan ke bayanin cewa mawdu'i ba wai dan ke bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inda ba na ga wanda ga da ga ga musamman hadisi mawdu'i inda malaman hadisi su ba za su rezo ba asulan dan su fadakar da mu ga kai ga mu kai amma sai suka kawo su dan mu sani saboda ya halatta a yi ambaci hadisi mawdu'i domin bayan domin maksudin bayanin raunuka da rashin ingancin amma ba da bayanin cewa ai hujja shi ko kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi na amma wannan abubakar kamar abubakar ibn al-arabi ya ji da akwai wani sabani shi da wanda yana bangaren yan gidi a kullum na wani malami yana bayani a kan wani maganganu eh, akwai ibn al-arabi eh, eh, ah, akwai abubakar ibn al-arabi al-qadi Eh, akwai kuma ibn arabi afra'i a sufi a filosof filosofa hmm. ne malamin sufanci ne wannan shi ne wanda shi mutumin damascus shi ne wannan wanda yake an zai kuma gani shi ne wanda yake yayin rubuce rubuce da ya ambaci abubuwa na bid'a da wani da yake cewa komai Allah ne a cikin da ta fuka su su da al-fuqahatul da sauransu wanda falsafa wanda malamai suka sa aka koko da falsa irin su alqabi ya da sauran sun ta an koko da falsa shi ko alqabi abubakar ibn arabi shi malami ne fasihi a an kurdu mutumin kurdu ba ne mutumin andalus kai spanish spanish dan spain da shi wannan ba shi ne a wancan abin da ibn arabi a sufi kuma shi yasa wadansu sukan bambance ce shi wancan ibn ne salam mm. shi ko wannan ibn al abubakar ibn al da alif salam mm. amma wannan ba ne da shi ma wancan ana ce masa ibn al mm. da yake kan ne ke cewa shi ne wannan fasihi ne maliki masa shi ko ba ba alaikum salam wannan akwai wani hadisi da yake yawan yin sa musamman a kafafen yada labarai ko sakin da yake akwai ɗaya daga cikin kafafen yada labarai da yake kama da su amma kuma ba mu san ingancin su ba wai ana cewa mu ba Allah ya ce wai ana cewa mutum ka so shi daidai domin ya tashi kinsa za ka yi kinsa daidai. ana faɗan wannan ne حبيب حبيبك قولا ما عسى ان يكون كبغيضك يوم عسى ان يكون بغيضك يوما ما wani hadisin bai inganta ba mazo ne wato ka so dan ka so abokinka wato da sauki sauki saboda wata ran zai iya zaman cewa majininka a wani a wata rana ya inganta ba kana ji dai Muhammad ibn Sa'id al-Muslim in yaji magana sai masa dadi kawai sai masa isnadi akwai irin akwai irin yawanci wato abin da yake kawo hadisi mawdu'i za a yi wata magana ce ko ta masu hikima ko maganar malaman malaman ibnu ko malaman ilimin salafi ko makamancin wannan da aka ji magana ta ƙa'idar akwai ilimi a cikin da sai waɗansu sai su sai su ranka ba mata da waɗansu kuma bisa kuskure ba su kiyaye ba cewa wannan ko yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana da cikin abin da na yi na ji a cikin littafin da na rubuto da isnadi kaza

shi ne abin da imam muslim ya faɗa cewa ya ga fiƙa ana karɓanta idan ya zama shi a fiƙa ɗin amma ana fi muwafaƙa fiƙa ya yi isa matuƙa wajen muwafaƙa da fiƙa a cikin ruwayar da suka yi to idan ya ruwaito bayan wannan hadisi da ziyada a ciki sai aka fi ziyada to da ka ana duba kan cewa ba kowane fiƙa ne ake karɓa ba sai fiƙan da ya zama ko wato yana da iskani a wajen riwayarsa daga ya ka ga idan ya yi musharaka da sauran amintattun masu riwaya da ya ka ga ya saba musu to irin wannan shine in ya zo da ziyara ta cika ake karba amma idan ba haka ba to kowace ziyara ta cika tawaffufi ake a kanta shine matajin ahlul hadith in aka zo da ziyara ta cika wakufi suke sun yi jan kokoro sun tattara riwayoyin sannan kuma sai su yi muwazana tsakanin arruwa shi wannan rawin da ya ƙara sai a ga matsayinsa tare da sauran ruwa wanda ba su ƙara ba a ga a yi sabarin marubiya cikinsa sannan a gani ta a karɓa ko ba za a karɓa ba. Alaikum salam. Bayanin da malamin na daga abin da ahalin sukan da suke suka rawaito. Kan cewa duka bai kai matsayin tafiyi ba amma da haka tara su da yawa zai iya hawa kan mallakar sahihi to ni ana abin da ke so na tambaya shi ne hadisin da kan akwai wani hadisi da ya kanta cikin zuwa bahrain na cewar game da addu'a cewar wala ta rubuwa hatta san ta hudu hawo da wata to shin kuma akwai na zuwa mara ya ce akwai hadisai wanda suka kafa wannan hadisi ba kusan guda tara to sun ma idan aka har hada su ba za su kai matsayin sahihi ta yadda za a amfani da wannan hadisin ba wato ba kowane hadisi ne mai rauni yake karɓan yake ce ba ta buya ba yake karɓan a ɗan kafa shi kamar yadda ba kowane hadisi ne yake inganta ya karfafa wani hadisin ba wato shi kansa hadisin ba kowane ne zai iya karɓan a inganta shi ba ba kuma kowanne ne za a yi amfani da shi wajen inganta wannan wanda ya yadda wanda ya cancanta a inganta shi akwai sharadi to wannan matsala ta daga cikin wannan bakar ibn abdullah abu zai a cikin risalarsa masul wajhi fi du'a ya kawo cewa dukkan hadisan da suka zo na masul wajhi fi du'a dukkan hadisan ba su kai waɗanda za su cancanta a inganta shi. ba kuma dukkan wanda aka kawo don a inganta su ba su da karfin da za su cancanci kungiyar da hadisi ba dukkanin su min qabil da'ifun jiddan wannan shine matsalar bakr ibn abdullah abu zaid al-hafiz ibn hajar a cikin nataijul afkar shi ya ga cewar a cikin riwaya cikin akwai riwaya wadda ta zo a cikin mu'ajam na al-tabarani al-kabir da kuma kitabul tabarani kitabul du'a na al-tabarani wanda hadisin zai iya karɓar tafiya don haka yake hadisi ne haka amma san babban abin da zai nuna maka raunin hadisin masul waje fi du'a raful yadin fi du'a malamai sun shi a cikin ne to amma yanzu wasu babu riwaya guda da ke inganta akan an shafa wannan wannan ba alamar rauni bane ga wannan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam wani da yana daga hannunsa wajen addu'a an ruwaito ta fuska daban-daban a cikin sallah a wajen sallah ya yi alwala bai yi alwala ba yayin da ya ga ka'aba yayin da ya tsaya a kan safa ranar arafa bayan ya yi jifa gurare da dama amma ba a wajen hadisi guda ɗaya da isnadi ingantacce ba da aka ce ya sa a fuskar ba saboda ka wannan dalili ne na rauni akan matsalar masu mashi a wannan ya da cikin wata nufta da malaman da waɗansu malamai suke ishara gare shi amma kamar yadda saboda wannan waɗansu da cikin malamai sun inganta shi kuma kamar inda aka raito daga waɗansu malamai kamar su imam ahmad da sauransu kan inganci yin haka in dai a wajen sallah ne ba a ikari ga wanda ya eh, ba a ikari ga wanda ya ko ba a nasabta shi zuwa da bid'a saboda abin da waɗansu inganta amma suka nemi wannan risala ta ibn abi ta bakar ibn abdullahi abu zai masul wajhi fi du'a amma shi yayi masa kan riwayar da ya ce san na ta ko san mutum na ki tambaya karshe na rahmat Thank you. haka ne wannan ziyadar ba ta inganta ba wannan ziyadar ba ta inganta ba ko da yake shakal bin ba ya inganta ta amma abinda abinda wadansu malamai suka ce shine ba ta inganta ba gaskiya ban yi dirasar isnadin ba wanda abinda zan iya yin tarjihi tsakanin ƙauyen guda biyu amma na kan sai tsakanin tsakanin shekul albani da shekul bin ba a kan wani haka zalika ziyadar innaka la tukhliful mi'ad shi ma shi ba ga ni da kawalan shi shirin albani yayi na nufi inganci maka duk wani alamun zai zaki ke ta ciki ya da cikin da zaki ke ta waɗansu malamai abu ne wanda yake wato ya danganta da irin muwazana da su Thank you. العسل إيه، العسل العسل العسل نعم إيه، العسل الفنان سليمان بن كان بوكينا كان حرام ألف شام حرام ألف شام مهران عليكم السلام نعم نعم, نعم. نعم. a wajen muhaddisin da fuqaha da yake ɗaukar su kuma a gaban eh to wannan tabbata yana da kyau kwarai da gaske saboda wato wani lokaci malaman hadisi sun san kula sai ga fiskin da suke magana a kai a hasu daga fiskin da yake a wajen alfafahan suna magana akan fasikanci da yake da alaƙa da yake koma zuwa ga gaskiya da ƙarya ba umuman fasikanci ba a wannan kusan abin da za ka yi talamusi daga mu'amalar masu malaman hadisi ke amma hakikatan alfasik wajen alfaqaha shine wanda yake irkitabul taba'ir ko yake israr al-kaba'ir to daga ciki sukan kawo masu gida a cikin wannan da wasu duk suke fitar da masu gida to amma malaman hadisi sun karɓi riwayoyin hadisan masu gida ba su la'akari da wannan fiska ɗin da ya fasa kantar da su ba yanzu kamar mai cewar babu kaddara yana ganin duk abin da yake faruwa kowa yana da iko akan kan shi ne yake rasa rayuwarsa babu kaddara masu nafin kaddara a ga wani aifa dai in kara da hadisi mai sai haina annabi sallallahu alaihi wasallam amma malaman hadisi sun rubuta hadisi da yawa daga wajen ibn har abin ibn al-madini yake cewa ga zan bar hadisan mutanen basra saboda kaddara bar hadisan mutanen kufa saboda shi an shi da littafin hadisi duk zamu sai ka rasa hadisi saboda waɗannan wurare ne waɗanda mutanen wajen sun tashi a kan wannan amma tare da gaskiya wajen riwaya ba sa gari so da haka kamar wajen malaman hadisi akwai wato ma'anar fasikancin da suke nufi aminci daga yin karya shi ne fiskun da ya dame ba wai kan cewa shi ne kaɗai nau'i ne na fasikancin rafinta to wannan yana da muhimmanci a fahimta kuma wajen riwaya akan al-musadi'a za mu ga wannan musara hasan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 karfe ɗaya da rabi